bismillahir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa barkanmu da kasancewa annan fili namu na fatawowi da amsa tambayoyi da suke zuwa ta hanyar facebook whatsapp twitter instagram telegram da sauransu a yau tambayar mu ta farko daga instagram ne wanda ya ce assalamu alaikum barka da dare dokta allah ya kara maka lafiya arziki da nisan kwana don allah akwai wani addu'a ne da zan rinka karantawa don samun buɗi a kasuwanci na wassalamu alaikum na'am a shi musulmi cikin komai zai yi akwai addu'o'i da dama da aka ce don mutum ya samu nasara rayuwarmu gaba ɗaya ta ginu ne akan addu'a lalle kam addu'o'i da dama mutum zai yi don ya samu buɗi a cikin harkokinsa da mu'amalolinsa shi yasa ai an tarbiyyantar da mu da yin addu'a a cikin al'amuranmu amma da yawa mutane ba lalle ne suna iya ganewa ba yanzu misali idan mutum zai shiga gida aka ce ya addu'a idan zai fita daga gida ya addu'a in zai shiga masallaci ya addu'a in zai fita daga masallaci ya addu'a in zai shiga kasuwa ma ya addu'a idan zai kwanta bacci ya addu'a in ya farka daga bacci ya addu'a in zai hau mota ya addu'a in ya sauka ya addu'a in zai shiga gari ya addu'a in zai shiga birni ya addu'a in zai hau abin hawa ya addu'a duk abin da mutum zai musulmi babu abin da babu addu'a ciki so ashe akwai bukatar mu faɗaɗa ilimi mu faɗaɗa karatu don neman haske so addu'a abin da ake nufi da ita ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah ka bani kaza ka raba da kaza shine abin da ake nufi da addu'a ko da kuwa lafazinta wala Allah bai zo ba a cikin hadisi ko a cikin aya kai ma zaka iya buɗe bakin ka ce ya Allah ka raba ni da ciwon kafa Allah ka raba ni da kaza a kasuwancin nan da nake Allah ka yi min buɗi Allah ka yi min fatahi ka sa 'ya'yanka su rinka ma ka sa matanka su rinka ma ka sa almajiranka su rinka maka ka sa malamai su rinka maka lalle wannan addu'a ce ina fata ana fahimta kuma ah, malamai suna faɗa irin ayoyi da suka zo rabba naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin mutum ya rinka irin wannan addu'a na na neman fatahi da sauransu duka Allah madaukin sarki mai iya karɓa ne ka kyautata niyya ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kai alwala kai sallah a cikin sujada ka gaya wa Allah ka wannan addu'a da kai ita ce addu'a din ko da ba a samu wata specific addu'a ta neman buɗi akan kasuwa ba to kai din in ka buɗe baki ka roƙi Allah ka ce Allah ya baka kaza ya baka da kaza kamar kai addu'a din ne wallahu ta'ala a'lam tambaya ta biyu ita ma daga instagram ne ce assalamu alaikum malam ya aiki ah, wannan mace ce ta ce mijinta ah, ya yi mata laifi sai ta yi fushi da mijin nata sai ya kama hannunta yana ta ba ta haƙuri sai ta ce dalla ka sake ni kawai sai ya ce to shikenan na sake ki ya ce mata to shikenan na sake ki to tambaya ta anan dan Allah malam auren mu ya rabu ko ko dai yana nan to ke waye ya ce ki ce ya sake kin ai da ake bari ya ta rike hannun naki har ya gaji ya sake da sauransu ta ce da Allah mala a taimaka min da amsa don mu fita cikin kokwanto to baiwar Allah wannan ba saki ba ne ba matar da take tare da mijinta irin wannan abu ya faru ya rike hannun ta ce sake ni ya sake ta ya ce na sake ki wannan ba saki ba ne ba ba zai taba zamantowa saki ba kuma shi ma ai ya san ba ya sake ki ba ne ba so ku kwantar da hankalinku ku samu nutsuwa akwai abubuwa da namiji yakan iya faɗa wa mace ba zai zama saki kai tsaye ba akwai al'alfazu sariha akwai al'alfazu alkhafiyya kamar yadda malamai na fiƙiru suke bayani da masana hadisai ya zo a cikin littafin fiƙiru da yawa namiji yakan iya cewa matarsa ke ba matata ta bace ko ya ce tafi ki bani guri ko ki bar gidan nan ko in na zo na same ki a gidan nan za ki sha mamaki ko ya ce ba ni ba ke ko ya ce ba zamana kike yi ba ko ya ce ki je ki ji da kanki ko kuma ya ce tashi ki bar gidan nan ko kuma ko ya ce Allah kiyaye ni ba ni ba ke na rabu da ke irin waɗannan kalmomi duka ba saki ba ne sai an tambayi miji ya yi fassara dole sai ya yi fassara in bai fassara ba to ba za a ɗauka a matsayin saki ba ne dole sai ya yi bayani kada wata ta tafi gida ta je ta ce wai mijinta ya sake ta a cikin irin wannan yanayi tana kuka wannan ba saki ba ne kamar yadda takarda ma kai tsaye ba za ta zama saki ba sai ya yi bayani gaskiya don me yasa akwai shubha a ciki yanzu wani yana iya rubuta takarda ya ba wata mace ce gashi mijinki ne ya ce ya suke ki kuma a zo a tara ƙarya ne to kaga dole sai miji ya yi bayani idan yanzu kanin mijinki baya son ki wata zai iya jiwa ya je rubuto takarda ya ce yayin sai ne ce a kawo kai na samu kes ɗin da mace da kanta ta rubuta takardar da ta saki kanta da kanta ma to kun ga idan ba a tuntuɓar miji ana neman consent nasa ana neman shawararsa a tattauna da shi a ji me ya faɗa ko me ya rubuta kai ka rubuta wannan takarda eh ni na rubuta haka ne sakin ne eh lalle saki ne na sake ta shikenan ya rubuta kwanan wata da sa hannunsa da stampin sama inda hali wannan duk abu ne mai kyau kwarai da gaske so yana da kyau mutane su yi kokari su kiyaye harkokin sake-saken nan na aure a rinka dora su a mizani na shari'a kamar yadda kuma kishiya ma tana iya sake kishiyarta in tana so ta yi mata sharri shi yasa ba ma iya yadda mu ce wai kai tsaye dan an rubuta takarda mu ce kawai mun yadda sake ne a sai an yi bayani wallahu ta'ala a'lamu salamu alaikum wa wabarakatuh